na'am alhaji awwal bismillah alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa man wala na'am tambayoyi na'am wanda ake yi da da kudin waje eh eh, eh. eh. Ah. Oh. in ga karbi stefan za su tafi su barka ne? aha oho wato ah, ba canji ba ne za su za su ah, kaya za su saya a wajenka amma maimakon su baka naira sai su baka sefa in suka baka sefa sun wakilta ka ka tambayi farashi in ka tambayi farashi shikenan sai su a sai ku yi lissafi o za ku kulla ciniki kenan a naira sai kun kulla ciniki a naira eh eh eh a ah, to bai halatta ku rabu ba sai kun yi shine bisa hadisin Abdullahi bin Umar yana sayan raƙuma yana sayar da raƙuma a baƙe sai ya sayar da kuɗi sai ya sayar da kuɗin azurfa in ya sayar da kuɗin azurfa sai a biya shi da kudin dinari ko ya sayar da kudin gwal a biya shi da kudin azurfa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu laifi idan kana bi fi'ri yawmiha waftarat abinna bi fi'ri yawmiha kana bi fi'ri yawmiha wa laysa bainakuma shay' babu laifi da sharaɗi biyu ya gaya masa idan da kudin ranar ne sauraka kama a ce kudin saifa a wannan rana kuma kun rabu babu wani bashi a tsakanin kare to bashi da bashi kun rabu babu wani bashi a tsakaninku to kun rabu babu wani bashi a tsakaninku a me yake nufi dole to kuna nan a lokacin wanda ke shine aslam ka karɓi saifa a lokacin kai waya nawa wace saifa hmm? aka faɗa shi kenan sai ka ce ga kaya ga canjinka ko kuma ka ci komin kaza saboda mu'amala ce wadda ta haɗa canji da ciniki to kaga canji da ciniki sun zo hmm? <laughs> abin da ake faɗa ran sani kalan sani kaga canji da ciniki sun zo to canji da ciniki ɗin nan da suka zo waɗanda suka haramta sai su ce ba zai ba amma kamar yadda muka ambata wannan da'ifi ne gaskiya a cikin wannan babin amma ina zuwa mu karasa wannan hmm. saboda haka idan dai za a yi a rabu wato sun wakilta ka kai ka je ka samu kudin kai ka ka samu kudin canjin farashin in ka samu shi ganin ka dauki kudinka

Eh. sai a buga a wannan kudin shi ne ba ka adadin da da ya hmm. da ka ɗauka kan ka ba to in ya tafi bai karba ba sai ya zamanto sauran tun da ya amince maka wannan cewa ka je ka tambayo kudin kana mu'amala kana tasarrufin tasarrufin wakili ne amintacce sai zamanto abin da ya saura na canjinsa a wajenka ka rike shi a matsayin amana in suka salwanta ba shi da haƙƙin ya ce maka kan cewar a ka biya sai idan ka yi sake sai idan ka yi sake to kuma tunda ba bashi ne ya baka ka karba ne a matsayin farashi abinda kuma ya zamanto saura ajiya saboda haka babu hada ciniki da babu haɗa ciniki da bashi ciniki ne da ajiya domin ba za ka yi lamunin wannan kudin ba tunda ya bar maka saboda aminci ne ya baka yace gashi nan to tunda akwai aminci hannunka akan wannan kudin yado amana ne hannun aminci ne ba hannun bashi bane saboda ka ya halatta haka to ya ce insha Allah na'am na'am eh wai an yi da Allah a saurara aji an yi mu'amala karfe 12 eh eh mm. Mm. Mm. wai a wane wace mu'amala irin wannan mu'amalar da ake ta cikin to wato lokacin da kuka kulla ciniki sai aka ce ga ga kudin sefa ko sai kai kuma eh suka tafi baka canza ta ba da ka tashi ta aka ce kudin fefa ya tashi a to ai nan ko wannan asara tana kan ka in ka ci riba in ta tashi in fefa ta tashi ka ci riba in fefa ta fadi ka kwana a ciki me za baka je ka canza ba a lokacin <laughs> eh an riga an gama ciniki eh kwarai da gaske shine bai canza ta da wuri ba ai shi ma abin nan ai abin nan ne wato alkharaju bil abin alghunmu bil ghurmi ne eh zaka ci riba in a shirye kake ka ɗauki asara da haka babu laifi a cikin wannan na'am to sannan sai wannan akwai wannan da bayan addu'a yana addu'a Allah ya kara wa malin lafiya da nisan kwana amin yace dan Allah ina neman wani abu da zan dinga yi dan in tsira da imaniya. na malam na kasance mai rufin asiri a baya bayan nan malam na haɗu da jarabawa kala-kala har ta kawo yanzu wallahi ba da gurin kwana ba da kaya na sakawa malam yanzu haka tun jiya da safe rabon da in saka wani ba a cikina kuma ina fita neman aiki kwado duk da jikina baya ɗauka malam dan Allah ina neman addu'a a gurin ka da bayan Allah da shawara abin da zan dinga yi na gode Allah ya saka da alkhairi to Allah ya buɗa maka Allah ya sanya maka mafuta ka ci gaba da ƙoƙari kana dogaro ga Allah ka ci gaba da kokari kuma kana dogaro ga Allah kana ta addu'a har Allah madaukakin sarki ya kawo maka mafita sannan bayan za ka iya zuwa ka samu yin bayan an gama karatu insha Allah sannan wannan ya ce Allah ya ƙara lafiya ya ji kan hajiya amin ya ce matarsa sun rabu kuma saki ɗaya ne kuma suna da yarinya ɗaya yau kusan shekara kenan amma mahaifiyarta ta ce ta dage a sake ta amma mahaifiyarta ce ta dage a sake ta saboda wata 'yar matsala kaɗan nake so a taya ni da addu'a ta dawo saboda tarbiyyar yarinya saboda uwar da matar sun ƙi saboda uwar da matar sun ƙi saboda uwar tana son ta zauna saboda uwar tana son ta zauna da matar kuma babanta baya nan ita ce a kan gidan to ni ban gane tana so kuma to addu'a ce dai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yassare maka tambayoyi na wannan din o oh, wada wasu ne okay wannan addu'a ce to Allah madaukakin sarki ya dawo maka da iyalinka Allah ya daidaita ku kwarai daga cikin rabuwa yayin da ya zamanto akwai yarinya da ake babu wanda zai kula da tarbiyyar ɗa irin mahaifiyarta to sannan wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya ƙara malam lafiya Allah ya ji kan hajiya amin ya ce malam tambaya nake Allah ya yi wa kanin mahaifinmu rasuwa kuma ya bar yara da dukiya amma yara suna spain ba a raba gado ba amma dukiya tana hannun wani kanin mahaifin namu a nigeria. amma shi girma ya kama shi ya kusan shekara 74 yana ta matsawa a raba gado su kuma yaran ko maganar gadon ba sa yi saboda duk suna turai abin ya shige mana duhu don allah a mana ƙarin haske abin da ya kamata mu yi allah ya taimaki mana a dukiya ta magada ce a dukiya ta magada ce ba ku da ikon ku sarrufi a kanta ba da izinin su ba ko musamman in manya ne kanin mahaifi ba zai zama to wali a kansu ba tun da manya ne su suke da walici a kan kawukansu su suke da haƙƙi a kan kawukansu kuma babu wani abu da yake nuna cewar mamaci yana shiga wani hali na rashin daɗi a cikin kabari in ba a raba gadonsa ba tabanin abinda mutane suke ta faɗa cewa in ba a raba gado ba wato mamaci ba zai huta ba a cikin kabari babu wani magana da nuna babu wannan tatsuniya ce dama dukiyar su ma annabi ya ce na dama ce aka dukiyar su ce eh dukiyar su ce kaga tun da ba ta shi ba ai me zai din mm, da dukiyar su ce ba ta sa bace hannun ta riga ya fita sun riga sun zama ta riga ta zama dukiyar su sun raba sun rike ta haka ya eh, zamanto kan cewa kowanne sun san dai suna da wannan dukiya a hannunsu take sun zamanto masu tarayya a cikin ta duk yanda suka yi wannan ruwansu lokacin da kowa lokacin da koda mutum ɗaya cikin su yace a zo a raba idan duk suka ce a mukyalar a mukyalar rabon kowa ya ci gaba da sabga shi mun san dai muna da wannan kuɗi ba abin da zai sami to to ai ba shi da haƙƙi ba shi da haƙƙi ba shi da gado ba shi da walici ba shi da gado a dukiyar ba shi da walici a kansu an fahimta in sai dai idan akwai ƙananan yara a cikin idan akwai ƙananan yara a cikinsu na ne ne ana ne a ai ba ba shi ake faɗa ba mana ya ana magana gado ne gado ai baya tabbata sai an fitar da bashi sai an fitar da bashi in akwai ƙananan yara wanda shi kanin mahaifin shine waliyin su shine ke kula da su to wannan yana da haƙƙin ya ce su zo lallai a raba saboda su ba su san maslahar kansu ba a su shine zai ɗauki matsayi a kansu idan ya ce maslahar su shine a zo a raba to wajibi ne su sauran manyan su amince a zo a raba gado. don ko ɗaya ne daga cikin magada ya kira ya ce a zo a raba gado to wajibi ne a amsa masa haka idan ko ɗaya ne daga cikin waliyan magada akwai ƙananan yara waɗanda suke an yi musu waliyi an ce gane kula da su to idan a wannan waliyi ya ce a zo a raba gada to wajibi ne a amsa masa wajibi ne don wani ita ka'idar shari'a idan ɗaya daga cikin magada ya nemi a raba gado dole a amsa masa musamman in ya tabbatar ko ma bai tabbatar in ya yi da'awar cewar akwai cutuwa a gare shi akan rashin rabon gado an fahimta? na ka um, ba ta cin dukiyar gado raba ba uh, san ba tana cin rabon gado uh, a tana cin rabon gado ko ba a raba ba wannan kudin da ba a raba ba ya tona su kowa ya san nawa ne kasonsa don in lokacin zakka ya yi ya hada kason nasa da sauran kudinsa ya fitar da zakka in ba haka ba in aka ɗauki shekaru ba a biya ba dukkan shekaru nan da bai a biya zakka ba idan idan tuni ya riga ya samu lissafi to dukkan wannan dukiyar da bai fitar mata da zakka ba na waɗannan shekarun sai ya fitar mata da zakka akan shekarun da suka wuce rashin rabo baya hana zakka rashin rabo kawai zai iya tasiri akan wato a nisabin kowanne idan alal misali dukiyar idan aka hada ta miliyan 100 ce su kuma su su goma ne kun ga miliyan 100 ta kai nisabi ko ba haka ba amma su su goma idan a ce rabawa za a yi daidai wa daida duk maza ne kowa za a raba masa daidai miliyan goma goma miliyan goma ya kai nisabi ya kai ba to a nan wajen ba za su kai ita wannan dukiyar babu zaka a idan ita ce kadai dukiyar amma wanda duk daga cikinsu yana da wata dukiya alal misali akwai wanda yake da miliyan biyar ya san yana da miliyan goma a nan to kaga ya zama to yana da sha biyar to a nan zakka ta waje ba a kansa sai ya fitar idan bai fitar ba ana bin sa bashin zakkar wannan shekarar akan wannan miliyan goma da bai fitar mata da zakka ba na'am idan dukiyar kadara ce babu zakka akan kadara babu zakka akan kadara sannan wato ita sun ana ganin wato ita zakka sai mutum yana da cikakken mulki to kuma suna da cikakken mulki a ciki tunda ba kamar ba kamar kudi ne da suke ba su da ikon tasarrufi a kansu ba kamar bashin da ake da kamar bashi a hannun wanda yake ya kare kaga wannan bashin kaga yana baina baina baina mm. ko a samu ko a rasa to irin wannan dukiyar ba a fitar mata da zakka sai lokacin da aka dawo maka da bashin amma kudin da yake na zakka kudin da yake na gado wannan a kamar wato a matsayin kana da mallakarsa al-mulku tam cikakken mulki sai wannan yace ce Allah ya ƙara mana lafiya da tsawon rai mai albarka a nan idan na je makaranta a lokacin break ina so na yi karatun alkur'ani na yi amfani da lokacin amma ana surutu malam shi ya halatta na karanta a hankali duk da surutun ko kuma na haƙura ya fi aka karanta a hankali mana me zai hana mutum ya karanta a hankali waɗansu kuma suna surutu tunda abin da aka hana su ne su masu surutun yayin da ake karanta alƙur'ani wanda aka karanta domin su ji suke yin surutu amma yayin da ya zamanto ba kana karantawa ba ne domin su su ji kana karantawa ne don ƙoƙarin hadda ko don muraja'a wannan ba ruwan eh, surutunsu ba zai hana ka ka yi karatunka ba su kuma wannan ba zai sa ya zamanto kan cewar sun yi surutu yayin da ake karatun alkur'ani ba don ba su ake karanta ma ba da zummar su saurari karatu sannan yake idan mutum yana karanta alkur'ani ya zo aya mai sunan annabi sallallahu alaihi wasallam zai wuce ne ko kuma zai tsaya ya ce sallallahu alaihi wasallam eh mai ji dai zai yi salati amma kai da kake faɗa ba za ka yi salati din ba tunda kai tilawa kake yi amma wanda ya ji tunda ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al-bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alayhi marwaci shine wanda aka ambace ni yana wajen bai mun salati ba to idan aka idan wani idan kana sauraron karatu ko kuma ka wuce ka ji wani yana karatu ya ce wa ma muhammadun illa rasulun to kana jin wannan sai kai sallallahu alaihi wasallam amma kai kana tilawa ka ce wa ma muhammadun sallallahu alaihi wasallam illa rasulun a ka fi da abin da yake cikin alkur'ani bayan ba shi bane an fahimta akwai bambanci tunda a abin nan hadisin cewa wanda wanda ya ji da aka hukuncin yara ce da wanda yake jin karatun ne ba ga yin karatun ba wallahu ta'ala a'lam ko a cikin sallah ne ko a cikin sallah ne za ta yi salati kamar yadda aka rawaito daga imam ahmad da abdulmalik ibn habib cikin malaman almajiran malik a abin nan a asirce a asirce wato amma a asirce ba ana nufin a zuci ba ku dinga ku ga fa zuciya fa ba ta magana zuciya ba ta magana a asirce shine ka jiyar da kanka shine aqallu sir in ka jiyar da kanka ka jiyar da na kusa da kai wannan shine aqallul jihar an fahimta saboda haka yanda mutane dai suke yi su su jiyar su ɗaukaka murya da shi to wannan shine wanda suka ce ai salatin ba ai haka ba cewa suka yi shi sirran ba tare da kuma tsawaitawa ba ma'ana ba tare da tsawaitawa ba karkace za ka tsawaita salatin hmm. karkace za ka tsawaita salatin ka ce sallallahu alaihi wa ala alihi salatan wa salaman ne mutatabi mutada'im muta kana yin wannan dan ka tsawaita dan Imam Ahmad abin da ya nasi kenan yace fal wal yakunu qasira salatin ya zamanto takaitacce sallallahu alaihi wa sallam wannan ya wadatar Allah ya saka da alkhairi na'am Thank you. eh wajen wannan alaysa Allahu bi ahkamil hakimin akwai wurare a cikin alqur'ani dan an karanta aka ruwaito cewa za a faɗi bala abin nan in an ji amma na ni gaskiya sheikh nasir al albani ya raunana hadisin ya ce bai inganta ba amma na suratul qiyama shi wannan ya inganta na نعم أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يا رويتان بلا سبحانك بلا سبحانك da kuma a cikin a ƙarshen suratul mursalat fa bi ayi hadithin ba'dahu ba'dahu yu'minun a an ruwaito ana cewa amantu billahi wa bima da duk da ban yi tahqiqin wannan ba da wannan da ta ƙarshen suratul mulk قل أرأيتم إن, إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أتتي الله رب العالمين وأنن بيوم بني تأتيكم سبع <laughs> نعم na suratul kiyama ba wai muka ce buku ba su نعم fata نعم. na ce na suratul kiyama ne kawai ya inganta to na manta bar ne ta hakikin sai nake ban yi da hakikin ba bar ne to so kake ne maka taqlidi haddathani wato in ce haddathani abba anni anni akbartuhu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نروك أنك أولنا ساعة من البركة التي تربى الدعاء باينك الله كربى الدعاء إمو الله كسامة cikin waɗanda suka dace da samun rahamarka Allah muna roƙonka ka sanya wannan majalisi namu ya zamanto majlisin da kake saukar da rahama a cikinsa kake saukar mana da sakina kake amsa addu'o'i a cikinsa Allah muna ka sanya mana albarka a rayuwarmu Allah ka ji kan mu Allah ka ji kan iyayen iyayenmu da suka rasu da malaman mu da ƴan uwanmu Allah ka gafarta musu Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya akwai ɗan uwa makwabcin wannan masallaci alhaji habibu ilyasu da allah ya masa rasuwa jiya muna roƙonka allah ka gafarta masa allah ka ɗaukaka darajarsa allah ka sa aljanna makomarsa allah ka kyauta bayansa allah ka sa kabarinsa ya zama dausayi daga cikin dausayen aljanna allah ka ɗaukaka darajarsa ka sada shi da cikin ka sallallahu alaihi wasallam akwai wanda za a yi wa matarsa aiki muna roƙonka allah ka sa a lafiya Allah ka inganta masa lafiya akwai dan uwan baffan mu da za a yi masa aiki shi ma muna roƙonka Allah ka bashi lafiya Allah ka sa a samu nasarar yin wannan aiki masu neman addu'a akan harkokinsu na kaya da suka siyo suna zaune ba su samu sayarwa ba muna roƙonka Allah ka yassare musu ka bude musu kokokin falalarka ka ba su biyan bukata akan al'amuransu akwai wanda ah, waɗanda 'yan uwa da suke fama da larura ta zargin cewa sihiri yana ya ci su muna roƙonka Allah ka ba su lafiya Allah ka amintar da su akwai yaro ɗanmu wanda yake yayi ya hadari a bakin hadari mummunan rauni a bakin sa muna roƙonka Allah ka ba shi lafiya Allah ka inganta masa lafiya Allah ka tamar ka tayar da nakasar da ya samu Allah ka inganta masa lafiya yaron da alimi akwai mai neman addu'a akan al'amuransa muna roƙonka Allah ka kare shi Allah ka ba shi kari da tsari da tsarinka ka ba shi kariya da kariyarka ka fuskantar da shi alkhairi duk inda ya fuskanta Allah kasance tare da shi akwai yan uwa yan uwanmu na Gaza muna roƙonka Allah ka amintar da su Allah ka ba su nasara akan abokan gaban su Allah wannan mataki da Isra'ila suka ɗauka na cewa za su gama mamaye Gaza su mayar da ita kamar yadda suka mayar da sauran Isra'ila ta zamanto karkashin su karfi da yaji muna roƙon ka Allah ka wasa aniyar su Allah ka sa wannan matsayi da suka dauka ya zamanto sanadiyar rugujewar su Allah ka sa shi ya zamanto sanadiyar halakar su Allah muna roƙon ka Allah ka bada nasara akan waɗannan miyagun bayi Allah ka sa Allah ka karya su Allah ka sanya yunwa akan su Allah ka sanya azabarka akan su Allah ka bude musu kofofin annobarka Allah muna roƙon ka su kuma ƴan uwanmu waɗannan Allah ka amintar da su Allah ka kubutar da su daga shirin mulki Allah wannan kasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu aminci Allah ƴan uwanmu mu da suke fama da tashe-tashen hankali Allah ka kwantar da hankalin Allah ka yi mana maganin ta'addan ƴan ta'adda Allah ka karya su da karya da karkunka Allah ka watsa aniyar su Allah ka watsa taron su Allah ka jefa sabani a tsakanin su Allah ka sanya razani a cikin zukatan su Allah muna roƙonka ka ba mu kariya daga gare ka akwai wanda dukkan suka yi akwai masu neman neman yassarewar shirye-shiryen tafiye-tafiyensu muna roƙonka Allah ka yassare musu Allah ka ba su abin da suke nema kuma sanya musu albarka a cikin abin da ka ba su akwai masu yin jarabawa muna roƙonka Allah ka ba su nasara Allah ka ba su nasara a cikin jarabawarsu ka sanya abin da za su samu ya zamanto taimako gare ka a taimako gare su a cikin da'ar Allah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka fawatiha al-khair wa khawatimahu wa jawami'ahu wa awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinahu wa nas'aluka ad-darajat العلا من الجنة آمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم عافنا في أبداننا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نسألك الصحة والعافية اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيت أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل أوسع رزقنا عند كبر سننا وانقطاع أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين